This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington sashen Hausa na murya Amurka ne kuke saro kan mitoci goma sha tara, da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijama kullum za su iya jin shirye-shiryen na kai tsaye a daidai wannan lokaci ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan su a zangon FM. Za ku iya ma sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen a wannan safiyar. Ga labarai. Wani bom da ya tarwatsa a wata mashaya da ke arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane goma sha hudu. An kai sojan Amurka nan da kungiyar Taliban ta saki wani asibitin sojojin Amurka da ke kasar Jamus domin duba lafiyarsa. na ma'aikata harkokin wajen ƙasar sudan ta musanta rahotannin da ke nuni da cewa za a saki matar da aka yanke wa hukuncin kisa bisa zargin ridda to allah kyauta akwai anguwan da ake cewa kaban eh, mubitu primary school a filin bol na wurin ana kwallo a wurin mutane sun taru a wurin daidai da suka tashi ana kan tafiya kowa zai kuma gida kenan sai abun ya fashe daidai wurin da wurin ko ga wurin kwallon akwai wurin da kuma ana sayar da kayayyaki kayan lambu kayan toye-toye wani a garin Mube inda aka kai harin bam a maraicen jiya Lahadi. mutuwa ba da mutum zai nema ba ne amma ka mutu ranar juma'a a hannun wanda ba laifin da ka masa sun je gonansa sun kona gonansa sun diba duk dukiyoyinsa a jaji bai magana ba sun zo sun kashe shi to bari mu ga wasu za su dawo ba a duniya gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima yake magana bayan jana'izar mai martaba sarkin gwaza alhaji idris timta ibrahim alfahamir zai gabatar da shirin ciki da gaskiya duka sai bayan kun saurara cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran wani bam da ya tarwatse a wata mashaya da ke arewa maso gabashin najeriya ya kashe akalla mutane goma sha hudu da ke kallon wasan kwallon kafa a akwatin talabijin an kai harin ne na jiya lahadi a garin mubi da ke jihar adamawa babu kungiyar da ta ɗauki alhakin harin sai dai ana kyautata zaton kungiyar boko haram ce ta kai harin kungiyar ta kashe dubban mutane a ta na ganin an kafa shari'ar musulunci a duk faɗin arewacin kasar kungiyar kuma tana garkuwa da sama da 'yan mata ɗari biyu da ta sace a ƙauyen su makonni biyu da suka shige muna da ƙarin wato bayani bayan labarai an kai sojan amurka nan saje bo bagdal wadda kungiyar taliban ta saki wani asibitin sojan amurka da ke kasar jamus likitoci za su duba lafiyarsa su kuma masa jinyar da ta kamata sun ce za su fara abin da suka bayyana a matsayin matakan jinyarsa iyayen bagdal bob da jeni sun yi magana da ɗansu jiya lahadi yayin wata hira da manema labarai a gidansu da ke jihar idaho sun ci ba su da ba su taba fidda zaton dawowarsa ba suka kuma yi kira gare shi ya amince da dukkan waɗanda suke aiki domin gani ya sami lafiyarsa sun kuma ce suna wato alfahari da shi sabili da sha'awar taimakawa mutane afghanistan ƙungiyar taliban a afghanistan ta saki bagdad ranar asabar karkashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni biyar masu tsauran ra'ayi da ake tsare da su a gidan yarin sojojin guantanamo na amurka da ke cuba ma'aikatar harkokin wajen sudan ta musanta rahotannin da ake yayatawa kafofin watsa labarai cewa za a saki matar da aka yanke hukuncin kisa sabili da ta ƙi addinin ta na krista cikin 'yan kwanaki masu zuwa sabili da matsin lambun ƙasa da ƙasa ministan harkokin kasashen ƙetare abubakar al-sadiq ya ce ba za a saki maryam yahaya ibrahim ba sai kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci watan jiya aka yanke wa maryam ibrahim hukuncin kisa ta rataya bisa zargin yin ridda maryam ta ce mahaifiyarta ta rene ta ne cikin addinin krista amma da yake mahaifinta musulmi ne bisa ga dokar addinin musulunci ana ɗaukar ta a matsayin musulma ƙarƙashin dokar kuma yin ridda babban laifi ne hukuncin kisan da aka yanke mata ya sa al'ummar ƙasa da ƙasa yin allah wadai gwamnatoci da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suna kira ga gwamnatin ƙasar sudan ta soke hukuncin amurka ta yi kira ga gwamnatin sudan ta mutunta 'yancin mutanenta na yin addinin da ran suke so to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Gwamnatin soja ta ƙasar Thailand ta girke dubban sojoji da 'yan sanda a duk faɗin birnin bakko babban birnin ƙasar domin hana masu zanga-zanga da suka yi barazanar bijirar umarnin sojoji da suka yi juyin mulki watan da ya shige na hana zanga-zanga. Wakilin muryar Amurka birnin Bangkok ya ba da labarin cewa masu zanga-zangar suna amfani da hanyoyin sadarwar intanet wajen sake zango su ci gaba da zanga-zanga nesa da jami'an tsaron waɗanda daga baya suke zuwa su tarwatsa su. rana asabar sakataren tsaron amurka chuck hagel ya buƙaci shugabannin juyin mulkin da su saki waɗanda suke tsare da su su kuma gudanar da zaɓe ba tare da ɓata lokaci ba da yake jawabi a wajen wani taron harkokin tsaron ƙasashen asiya hegel ya kuma yi kira gwamnatin mulkin soja ta daina keta yancin faɗar ra'ayi da ya haɗa da haramta tarurrukan siyasa da ya shige mutane biyar da kuma kyale kafofin watsa labarai su gudanar da ayyukan su ba tare da tsangwama ba da yake kushe ficewa daga mulkin demokuraɗiyya da masarautar ta yi hegel ya shaida wakilan da suka halarci taron cewa amurka ta janye tsohuwar dangantakar soji da ke tsakaninta da thailand Firayim Ministan ƙasar Isra'ila ya yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya kada su amince da gwamnatin haɗin gwiwa yankin Falasɗinawa da ta ƙunshi ƙungiyar mayaka ta Hamas. Benjamin Netanyahu ya bayyana jiya Lahadi cewa gwamnatin za ta ƙara zafafa ayyukan ta'addanci ne domin Hamas tana neman rugujewar isra'ila ana kyautata zaton yau litinin za a kafa sabuwar gwamnatin bayan yarjejeniyar da shugabannin yankin yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza suka cimma kan hada kai a fannin siyasa shugaban yankin falasinawa mahmud abbas ya ce sabuwar gwamnatin za ta mutunta ƙasar isra'ila ta kuma guji tashin hankali gwamnatin haɗin gwiwa za ta kawo ƙarshen rarrabuwar kawunan da aka samu na tsawon shekaru bakwai tsakanin kungiyoyin da ke hamayya da juna hamas da fata wani jirgin dakon mai a kasar thailand da ya yi layar zana makon jiya yana kan hanyar sa zuwa indonesia daga thailand ya sake bulla tare da dukkan ma'aikatansa lami lafiya sai dai an sace kaya da ke cikin jirgin Cibiyar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa IBM ta bayyana yau litinin cewa jirgin MT Graphin 4 da ma'aikatansa goma sha hudu sun wato tsira sun bulla a tashar jirgin ruwa ta Siriracha a ƙasar Thailand jiya Lahadi. Jirgin dakon mai ya yi wa mai kamfanin lahar zana bayan tashin sa daga Singapore ranar Talata kan hanyar sa zuwa Kalimatan na ƙasar Indonesia a tsibirin Borneo. hukumar abm ta ce masu fashin teku ne suka karkatar da akalar jirgin suka sace man suka kuma lalata hanyoyin sadarwa kafin su sake shi labaran duniya kenan a gama daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc madalla za mu kawo muku rahoto kan jana'izar sarkin gwaza da farko kamar yadda kuka yi cikin labarai wani bam ya tashi a wani wurin wasan kwallo ko kuma kallon kwallo da maraicin jiya a mubi cikin jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wasu da al'amarin ya auku akan idonsu. Akwai anguwan da ake cewa kaban Eh, bitu primary school a filin bol na wurin Ko ana kwallo a wurin mutane sun taru a wurin daidai da suka tashi ana kan tafiya kowa zai kuma gida kenan sai abun ya fashe daidai wurin da wurin ga wurin kwallon akwai wurin da kuma ana sayar da kayayyaki kayan lambu kayan toye-toye da yara da sauran kamar mutane nawa suka rasu kasan tun da kusan bakin mangariba ne ya faru kuma karfe shida da minti ashirin da juni abun ya faru to abun da ya faru mutane kan da yawa ba wanda zai ga maka tun da dare dai kowa ya kama gabansa da abun ya faru dai wasu suna kwakwanci a wuri saboda mangari ba ya kawo kai da kuma doka kasa bakwai jiri kadan kamun lokaci tashi shi ne sai sojoji suka zo suka zo suka shiga filin da kewaye ba su kowa magana ba suka fita to bayan fitar su ne kaɗan abin ya faru to shi ne bangon ya tashi sama don abin ya har ya riga da matasa da mata da yara a cikin abu na kan da suka rasa rayuwarsu rundunar yan sandan jihar adamawa ta tabbatar da faruwar lamarin ko da ki kakakken rundunar DSP Usman Abubakar ya ce ba su da cikakken alƙalman mutanen da lamarin ya rusa da su Ya eh, samu ah, bomb explosion ne a nan wajen wajen wani mashaya kusa da wani makaranta hakan nan amma na magana da su ya eh, ce da Allah zuwa ka suna cikin aiki ne ma ba dan ba su lokaci su gama su ganin su kai wani suka je ciwo asibiti take suka je kasa asibiti da sauran sunan ta ake kuma su gama su abin da yake da so kuma zai to sai dai kuma yayin da ake jimamin wannan harin bom sai ga wata sabuwa ta kunno a garin madagali da ke makwabtaka da jihar borno inda mazauna garin ke bayyana cewa wasu 'yan miniga sun kai wani hari a wani anguwa da ke da yawan mashaya inda kawai yanzu ba a san yawan waɗanda lamarin ya rutsa da su ba a cikin anguwan din branganga da suka zo me suka yi aka har garbe dai a cikin anguwan din har an kona wani gidan jiya ma an sama sa rayuka rayuka dai ba wanda zai iya gaya maka domin da an fara har kowa ma ya gudu ya shiga gidaje ba jihar adama dai na karkashin dokar tabaci wanda aka kafa a jihar da sauran jihohin borno da yobe tun bara a sabili da hare-haren da yan boko haram ke ta kaiwa a yankin musamman ma cikin kwanakin nan ibrahim abdul aziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya kuma sai makwabciya jihar Borno inda a ƙarshen mako aka yi jana'izar marigayi sarkin gwaza Alhaji Mustapha Shehu Idris Timta wadda 'yan bindiga da ake kyautar sun 'yan Boko Haram suka kashe ranar Juma'a. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima wadda ya halarci jana'izar ya yi magana kan halin marigayi sarkin na gwaza Alhaji Shehu Idris Timta. mutum ne mai dimbin hakuri amma Allah ya kawo ƙarshensa Allah ya sa ya huta kullum nafsin zaikatul maut babu wani dan adam da <coughs> ba zai mutu ba wayanda sun kashe shi ma ba za su dawo ba a duniya ba kowa sai ya na mutuwan nan Allah ya sa ya huta kuma mun yi imanin akan ya huta mutuwa ba abin da mutum zai nema ba ne amma ka mutu ranar juma'a a hannun wanda ba laifin da ka yi masa sun je gonansa sun kona gonansa sun diba dukiyoyinsa a jaji ba yi magana ba sun zo sun kashe shi to bari mu ga ko su za su dawo ba a duniya sanata muhammad alundume dan asalin garin goza ne ko kuma abin da ke cewa game da wannan rashi da aka yi na gaya mutanen goza akan cewa dama muna da babban inuwa da duk muka taru muka muka zauna a karkashi ya ba mu karfi ya karfafa mu ko a cikin barazanar da muke ciki din nan sarki yana karfafa mu muna zama to yanzu babu shi mu yi tawakkali da Allah sa'anan mu haɗa kanmu don idan mun haɗa kanmu Allah zai kare mu insha Allah kuma Allah zai zai kawo mana mu a cikin haɗin kai din wanda zai mai da gurbin sarki bayan kammala addu'o'i ne dai sai na samu zantawa da wani da ke cikin tawagar sarkin a lokacin da aka yi ma waɗannan sarakuna hari inda ya faru da mu iso ta mota irin na irin sarakuna wannan na na askira kenan mm. sai ya wuce suka harba suka harba wajen tushen sai shi ya zo ya wuce to wanda sarki yana ciki irin jip nan sai direban sai ya taka birki mu kuma muna baya kafin mu zo wayannan sarakuna guda uku a cikin a cikin mota din na askura ya fita gaba ya shiga ya shiga wani mota daban to na na uba kuma ya fita sai ta fara gudu su da direban kenan su suka bar sarki shi kadai to yan sanda kuma baya karkashin su yan sanda yana a baya wajen mu to haka ne kenan suka fara harbe harbe a can mu kuma mu kuma baya mun gudu a bayan sai mun zo muka ce mun je wajen sojoji na mun je tashi abin da ya faru a nan sai mu tafi suka ce sarki sarki askira yake ku je ya ce a ba su tambaya babban su ba ba za su iya tafiya ba abin da suka faɗa kamar ya kuka je kuka samu shi marigayi a ina kuka same shi muka same shi a lambatu kenan hmm. a lambatu da yan sanda guda biyu ga kuma yadda wasu yan uwa da abokan arziki ke bayyana marigayin ni yusuf lawan buba ainihin marigayi yayana ne kuma a gaskiya dattijo ne wanda ainihin ya rike talakokinsa sai dai kuma Allah ya ji kansa sina Idris Abubakar ti sarki dai ran daya ka haifi mutane shi abokina ne lokacin da wani abu ke faruwa mu dai mun da sarki an yi harbi daya na an harbi daya wuya an harbi daya a hannu muka je muka je muka dauka Allah ji kansa babu dai wani ke guda kama daga nan jihar Borno ko kuma makwabtan jihohin da suka halarci wannan jana'iza wadda kuma ake ganin hakan bai rasa nasaba da irin taka tsantsan da sarakunan ke yi na game da irin hatsuran da ke kan irin waɗannan tituna haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta Wai wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta ɗau su man baba mahaifina ban manta ban manta usman baba da ya haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da ma hira da mu ‘ya'yansa ke yinta da mu yake yinta To masu rana tare da sashen wasu na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kafin shirinmu na gaba ga wannan sako. ɗaya daga cikin 'yan sandan kwantar da tarzoman najeriya wato mobile police ya ce za su iya cin galba akan boko haram idan dai har shugabanninsu suka ba su kayan aikin da suke bukata sai dai kuma kuna da kayan aikin da za ku ba mu ba ku ba mu su ba muna so mu yi yayane da su za mu je mu kama da mu. jama'a na suke zuwa mana da dubbai alsashi a su mu kuma muna tafiya da guda talatin sittin ma idan ma an baka sittin ma to ya yiwuwa ka ba da cin hanci muna aiki na yau da yunwa babu komi babu salari salarin kaman yadda ya kamata gaban ya yanka a gida shine yanzu kana wasa so da su kana ci wallahi hukuma ta yasan dan ma idan ka kai kuka gare su ma kamar ka sake ka karawa giwa mashi ne in karshen mantin sun barka ka tafi kenan ma ka kode wa Allah ko kuma sake a kama ka a kulakanta ka kana tone asirin manyan mutane so ku kanmu shine mu kaiwa a duniya muna wahala muna cikin wata tsakiyar wani yanayi wanda ba mu mu kuka ya ishe mu sai mu ce ubangijin Allah ya dauke fansa komai gaba da wannan labari na dan sanda za ku ji shi kai tsaye a shirye-shiryen mu na rediyo da kuma shafin mu na www.voahausa.com da ma sabon shafin mu na www.dandalinvoa.com To karfe ɗaya da minti goma sha shida da rabi ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Batun satar kudaden jama'a da damfarar jama'a da ake a Najeriya batu ne mai fuskoki da yawa. Wasu su ce asalinta daga hukuma ce, wasu kuma su ce wannan laifi na jama'a ne su kansu. To domin bin sawun wannan batu a yau muna tare da baƙi guda biyu. Awal Musa Rafsanjani, babban jami'in ƙungiyar nan ta Transparency International a Najeriya, wato ƙungiyar nan da take yaƙi da zarmiya da cin hanci a dukkan ƙasashe na duniya, sai kuma Malam Ahmed Irima Misau. Bari mu faro da shi Malam Ahmed Irima da kuma batun da mutane suke yi cewar za ka iya satar duk abin da kake so ka kuma yi kwanciyar kalami lafiya a Najeriya, illa iyaka ya kasance akwai wani abu a aljihunka. Wato matsalar Najeriya ta fito daga fuskoki daban-daban. Na farin farko dai irin mutanen cikin mulki, na biyu mutanen sun da amana shari'a, na uku kuma waɗanda suke gabatar da ƙara a kotu don kafin da kuma tsarin shari'a kansa da dokoki a Najeriya. Hakika akwai almunda a gana hukumar harkokin mai da tallafi da makamantar haka. Kuma kamar ita wannan hukuma an samu matsaloli a waɗansu cibiyoyi na mulki da gudanar al'amuran rayuwar mutanen Najeriya kamar kuɗi a ɗan fansho. An samu kuma a waɗansu hukumomi kamar hukumar shige da fitar jiragen ruwa wato hukumar jiragen ruwa ta Najeriya. Akwai su bila adadin da aka samu da hana da rashin gaskiya da sai wantar da kuɗaɗe da rashin bayanan kirki da za su yi tsayawa kafafunsu. Akwai su a gwamnatin jihohi da dama a kasar nan da aka samu irin waɗannan matsaloli. Kuma dukkaninsu ba a iya hukunci a kansu guda ɗaya da aka zauna a Najeriya yau a ce eh wane ya aikata laifi kaza an samu shi laifi kaza kuma an masa hukunci kaza kuma wannan hukuncin ya zauna ba dalili shine su masu gabatar da kara suna da matsala masu shari'a suna da matsala sa'annan shugabanni da za su shugabanci yadda za a gabatar da karar ma suna da matsala akwai dangantaka da takan haka waɗannan da sa uku sashi na doka da shari'a sashi na aiwatar da hukunci kuma sashin gabatar da kayan da za a hukunci a kansa ba a mugu sarki sai mugun mufadi ainihin su shugabanni a ƙasar nan ya kamata su fahimta cewar fadawa da suke karkashin su din nan to su ne tare da su ake haɗawa a yi wannan zamba ko kuma almundana ko kuma cutar da ƙasar nan har yanzu babu wata kyakkyawar aniya na shugabanci da zai ce maka ga manufar mu tabbatattu wadda duk shugaba da ya zo ko gwamna da ko shugaban karamar hukuma da ya zo ba za a iya canza su ba wannan ita ce matsala dokar shari'a na iya ta aka iya ta duk dacewar bukatun shi wanda yake mulki a kasar nan to muddin ba ka karshen wannan ba za a ci gaba da fuskantar matsaloli kuma ba za a yi iya samun nasarar tabbatar da tsari na zama na rayuwar al'umma duk doka da tsari kamar da a sauran kasashen duniya masu demokradiyya waɗanda suka ci gaba kamar amerika da makamantar wurare ba. Malam Ahmed Rima sauke kenan. Shi kuwa Awal Musa Arab Sanjani ya ce an kafa dokoki da yawa waɗanda za su iya taimakawa wajen hukumta masu satar dukiyoyin jama'a ko yin damfara a cikin Najeriya. Matsalar ita ce, shin ana aiki da waɗannan dokokin koko a'a. Game da kamar tsara doka hmm. don yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, an an samu ci gaba wajen kawo dokokin da za su tabbatar da kan cewa an yi wa mutanen da suka keta doka ko kuma aka same su da cikakken laifin cin hanci da rashawa da zagon ƙasa ga ƙasa amma gaskiya batun eh, wato aiwatar da wato hukunci akan waɗanda ake aka same su da laifi ko kuma ake zargin su da laifi hmm. gaskiya ba a samu ci gaba ba illa ma kamar agogo ne ma ike hannun agogo ne yake juyawa baya don hmm. in ka kula kamar shekara biyar ko kuma shekara shida da ta wuce a irin dan ci gaban da aka samu na wajen kawo wato da'a ga wajen cin hanci da rashawa a najeriya abin ya da warwarewa yanzu yanzu jama'a ba ma sama jin tsoron hukuma yin cin hanci ake da rashuwa ba tare da majin tsoron hukuma ko kuma tsoron Allah ba saboda haka abubuwa ya ci gaba da tabarbarewa hmm. ah, saboda shugabannin ba su nuna suna da sha'awar yin yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Wato dai a bayyana cewa tun lokacin da wannan gwamnati ta zo ana samun koma baya kenan ga wannan yunkuri da ake na yaki da cin hanci da rashawa kwarai kwarai an samu ci eh, baya ga wato yaki da cin hanci ga rashawa saboda musamman inda eh, shugabannin musamman shi shugaban kasa da gwamnoni da ministoci da dama yadda suke gaza ba tare da jin tsoron allah ko kuma suke yin yadda yake abin da yake dace a yi ba don jama'ar ƙasa hmm. su ji tsoro don kasi abin da ke ba daidai ba saboda haka za ka ga misali shi da kansa shugaban ƙasa ya ƙi bayyana irin kadurorin da yake da shi wanda yake yana ɗaya daga cikin dalilin da isa a wannan e, ƙungiyoyi ma kamar na taron duniya da za a yi a ingila hmm. a wato ran 29 zuwa talatin ga wannan wata najeriya an ƙi yadda ta shiga wannan taro saboda ba a nuna wato wani bajinta ko kuma yunkuri ko kuma wani kwazo na yaƙi da cin hanci da rashawa ba to kaga abubuwa da lallacewa suke kuma yanzu inda ake cin hanci da rashawa kamar misali kamar gani ake kamar ma ba wata doka ba kuma jin tsoron kowa kowa abin da ya ga dama ake yi a ƙasar mm. amma kamar a kwanan nan a hukumar efcc akwai mutane da dama waɗanda aka ce ta sa a gaba ta kama su ko kuma tana binciken su game da wannan a masifa ta cin hanci da rashawa ba ka ganin cewa kamar wannan ci gaba ne to ai ba wai kawai a zo a ce an kama ka ba kuma binkice a ƙin binkicen ba kawai a sake ka mu ba shi muke so ba idan har efcc tana da hujjar cewa kayi ba daidai ba to a gurbanar da kai gaban shari'a a tabbatar da kan cewa an ma ko kuma an muke sakamakon da ba za ki iya yi ba ko kuma ba za ka kuma maimaita wannan abu don jama'a su masu kuji yin wannan aikace-aikacen da ba daidai ba to amma ba shi da amfani ka ce kana ta ihun cewa ka kama mutane kuma a ƙarshe ka ga cewa ba wani abu da aka yi musu kaga wannan ba daidai ba ne kuma ba ya nuna cewa ana wani abu a kai gaskiya kana jin cewa wannan mm, laifi ne na ita hukumar efcc ko kuma laifi ne na kotunan najeriya da efcc din da kotunan najeriya da shi shugaban kasa duk suna da wato rawar da za su tabbatar sun taka don su tabbatar kan cewa wato cin hanci da rashawa a najeriya a ya ragu kaga misali shi shugaban kasa dai har da gaske yake kaga to ya yi shi ma ya ba da misali akan kan kansa ya ba da misali akan gwamnoni da kuma ministoci ko kuma shugabannin gwamnati sa'an nan ita da kanta hukumar efcc din jami'anta da ake zargin cewa suna wani wato a cuwa-cuwa to i zamanto cewa su ma an ja musu kunne kuma an tabbatar da kan cewa wannan zargin da yake faruwa a kan eh, ma'aikatan efcc din babu wannan sa'an nan 'yan majalisa su ma su tabbatar da kan cewa sun ba da gudunmawa don tabbatar da kan cewa an yaƙi da cin hanci da rashawa shugabannin jama'a shugabannin addini shugabannin eh, wato eh, mutane dole ne su ma su tashi su Allah wadai da irin yadda ake cin hanci da rashawa kada mutum je ya sato kuɗi zo i basu a zo ana masa addu'a a masallaci ko a cocina ko kuma mutum je i sato kuɗi ko kuma ta sato kuɗi a zo a bashi wato naɗin sarauta da sauransu hmm. kaga duk wannan ina nuna mana kan cewa jama'a su da kansu suna taimakawa dan a ci gaba da cin hanci da rashawa wanda ba daidai ba ne shi sa ba za mu taɓa ganin yadda za a samu gyara wajen cin hanci da rashawa ba ko kuma ba za mu taɓa samun wato jin daɗi mai rayuwa kuma wajen ɓangaren alimi ba ko kuma ɓangaren kiwon lafiya ko hanya ko ruwan sha da sauransu saboda duk cin hanci ya riga ya kankana a ko'ina. Ƙungiyoyi irin su Transparency International da wasunsu suke yi wajen yakar cin hanci da rashawa a Najeriya, masu sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa. a gaida malamai ku kasance tare da mu ranar laraba cikin shirin hantsi domin jin maimaitawar wannan shiri ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. Wani bom da ya tarwatse a wata mashaya da ke arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 14 waɗanda ke kallon wasan ƙwallo a akwatin talabijin. An kai harin ne na jiya Lahadi a garin Mubi, jihar Adamawa. Babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin harin sai dai ana kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ce ta kai harin. Ƙungiyar ta kashe dubban mutane a ƙoƙarinta na ganin an kafa shari'ar musulunci a duk faɗin arewacin Najeriya. Ƙungiyar kuma tana garkuwa da sama da 'yan mata ɗalibai 200 da ta sace a ƙauyen su makonni biyu da suka shige an kai sojan amurka nan saje bowe bega wanda ƙungiyar taliban ta sace wato ta sake wani asibitin sojojin amurka da ke jamus likitoci za su duba lafiyarsa su kuma yi mashi jinyar da ya kamata sun ce za su fara abin da suka bayyana a matsayin matakin jinya Iyayen begel Bob da Jani sun yi magana da ɗansu jiya Lahadi yayin wata hira da manema labarai a gidansu da ke Idaho. Sun ce ba su taɓa fidda zaton dawowar ɗansun ba, kuma suka yi kira gare shi ya amince da dukkan waɗanda suke aiki da shi domin ganin ya samu lafiya. ma'aikatar harkokin wajen sudan ta musanta rahotanni da ake yayatawa kafofin watsa labarai cewa za a saki matan nan da aka yanke wa hukuncin kisa sabili da ta ki barin addininta na krista cikin 'yan kwanaki masu zuwa da bisa ga matsin lambar da suke fuskanta daga kasa da kasa ministan harkokin kasashen ƙetare abubakar al-sadiq ya ce ba za a saki maryam yahaya ibrahim ba sai kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci to a gaishe ki da haka ko allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi da ikon allah ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamun mu da ku ga gaisuwar taya murna ga malam hamma adama hamman na gidan rediyon abc yola da ke jihar adama saboda daurin auren yarsa malama fadimatu zahara da malam ahmed abdullahi kaltungo da aka yi ranar asabar ga watan jiya da wato ran asabar 31 ga watan jiya da fatan allah ba su zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin grace alheri abdu da cuba hiro diodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya jesse brook da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.